wa ashadu hadu annan muhammadan abduhu wa rasulu. amma ba'adu duk. as wa rahmatullahi wa barakatu. yau muna takwas ga watan ramadan hijiran manzon allah s.w.c daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo biyar ga watan bakwai dubu biyu da sha mun haɗu a wannan gari na daho yadda muka saba shekarar da ta gabata ma ina jin ko shekara biyu ne mun zo wannan gari kuma a cikin wannan masallaci a cikin wannan wata kuma a irin wannan lokaci fatanmu shine allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin waɗanda za a 'yanta a cikin wannan wata daga wuta allah ya sa muna da rabo na rahama allah da jin kansa da afuwarsa da alherinsa a cikin wannan wata Allah kada ya sa mu yi kishirwa mara amfani Allah muna roƙonsa ya yafe mana kurakuranmu ya kuma karɓi ayyukanmu na ibada abin da za mu tattauna a kansa shine amfanin tarbiyya da kuma illa na gurɓacewar tarbiyya kowa ya san cewa ɗan adam abubuwa biyu ne akwai ruhinsa akwai gangar jikinsa ruhinsa daga sama aka yi yoshi kuma daga sama ake ciyar da shi ta hanyar wahayi sannan an cire shi sama za a yi da shi shi ake kira mutuwa sannan gangar jiki daga ƙasa aka yi ta idan mutum ya mutu cikin ƙasa za a mayar da wannan gangar jikin sai dai a ɗan samu ɗan farin lakafani a ɗan rufe shi to kuma in an tashi alƙiyama, daga nan zai fito kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa min ha khalaqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ƙasa na yoku kuma cikin ƙasa zan mai da ku kuma in an tashi alkiyama daga cikin ƙasan nan za ku fito to ɗan adam tunda ruhu ne da jasadu to jasadu ɗabi'arsa ci da sha duk wani abu da ka ga mutum yana nema ya zai ci ya zai sha ya zai sutura ya zai aure duk wannan bukata ce ta gangar jiki bukatar ruhi shi kuma shine imani tawakkali taƙawa duk wani abin kirki da za ka aikata kuma abin da ruhinka yake bukata kenan to ɗan adam da kuka gan shi akwai guda dubu amma bai kai ɗaya ba akwai kuma ɗayan da ya fi dubu kenan mas'alar ba ta baki ko fari ba ce ba ta tsawo ko gajarta ba ce ba ta ƙiba ko siranta ba ce ba ta arziki ko talauci ba ce ba ta zaman birni ko zaman ƙauye ba ce ta tsoron Allah ce inna akramakum indallahi ku. wanda Allah ya fi so wanda ya fi girma wanda ya fi mutunci wanda ya fi ɗaukaka wanda ya fi daraja shine wanda ya fi tsoron Allah to tsoron Allah nan kuma ɗa zai iya samu uba bai samu ba ko mace ta samu miji bai samu ba ko talaka ya samu shugaba bai samu ba ko na ƙauye ya samu na birni bai samu ba domin da abin da ake kira ta ƙawa, yi na yi bari na bari Allah ya ce tashi ka yi ka tashi ka yi daidai gwargwadonka Allah ya ce bari ka tashi ka bari daidai wato ka bari iza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tu idan nace ku yi ku tashi ku yi gwargwadon ikon ku wa iza nahaitukum an shay'in fajtanibu idan nace a bari manzo Allah yace ku bari fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim domin duk wanda kuka ga Allah ya halakar duk abin da ya jawo musu abu biyu ne yawan saɓani na san zuciya da san rai da kuma annabawa su ce a yi a ƙi su ce a bari a ƙi bari to in har za a halakar da adawa da samudawa za a halakar da fir'auna da ƙaruna da hamana da sauransu saboda an aika musu annabawa sun saɓa musu to ku tuna fa mu annabin da aka aiko mu ya fi kowane annabi daraja littafin da aka bamu ya fi kowane littafi daraja zamanin da aka yi mu ya fi kowane zamani daraja mu ne Allah ya mana baiwa ta ƙarshe da ya tashi zaɓo annabi sai zaɓo mana wanda ya fi daraja wanda ya fi girma wanda ya fi ƙasaita a wajen Allah shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aka tashi saukan mana da littafi sai aka saukan mana da ƙur'ani wannan ƙur'ani mai sura 114 mai aya dubu shida da mai da sha hudu wanda aka saukar da shi makka da madina abin da ya kunsa duka abu biyu ne akwai labarai akwai hukunce-hukunce waɗannan labarai da allah ya baya a cikin alkur'ani duka gaskiya ne duk labarin da allah ya baya gaskiya ne kuma akwai hikima da izina da lura da faɗakarwa da allah yake so mu ɗauka daga waɗannan labarai nasa haka na hukunce-hukuncen da allah ya zarta a cikin alkur'ani adalci ne in aka yi aiki da waɗannan hukunce-hukunce za a samu zaman lafiya za a samu ci gaba za a samu arziki za a samu wadata za a samu zaman lafiya za a samu albarka za a samu nutsuwa za a samu ɗaukaka za a samu izza za a samu buwaya za a samu burin ƙasa ta kowace fuska da kowane ɓangare idan aka bi wannan to gurɓacewar tarbiyya da lalacewarta yana cikin abin da ya fi komai hatsari a cikin rayuwar ɗan adam shi yasa malamai suka ce in kana son ka gane mai gina tarbiyya da mai rusawa to ka ɗauki mutum goma ƙwararru waɗanda suka ƙware a harkar gini ka ce da allah ku zo ku yi min katanga daga nan zuwa bakin titi sai ka ɗauki mutum guda ka ƙarfa ka ce kai kuma dinga rushe abin da suka gina zai cin musu ko ba zai cin musu ba kai ɗauki masu gini mutum ɗari ma ka ce ku ɗari ku dinga ginawa ku ci gaba da gini kai kuma ga diga ci gaba da rushewa to za ka ga mai rushewan nan sai ya kamo masu ginin nan to shi yasa abu guda barna guda in ta shigo sai ta rusa tarbiyyar da aka yi shekara da shekaru ana yi da ka shi yasa da an ga barna ta leko sai a yi maza a taka mata birki da an ga wani lalatacce ya fara shiga cikin yara kafin ya gurɓata su sai a maza a ɗauki mataki an ce wani ne yana da ɗa sai yake gaya ma ɗan ka daina zama cikin gurɓatattu zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai sai yaron ya ce ai ba komai baba tunda ni ina da tarbiyya ai ba zan cutu ba don na zauna a cikinsu to sai baban yake so ya ba wa ɗan misali sai ce samo mangwaro guda uku masu kyau sai uban ya ajiye ya ce waɗannan mangwaron masu kyau ne ya ce eh sai ya ɗauko ruɓaɓɓe guda ɗaya sai ya ɗora a kansu sai ce da safe ka dawo kafin safiya wannan gurɓataccen ya harbi waɗannan guda uku su ma duk sun ɗauko alamar lalacewa da nikewa da kuma ruɓewa sai yake nuna masa to ka gani wannan gurɓataccen guda ɗaya da ba a ɗauke shi ba to shine ya harbi waɗannan shi yasa za ka ga masu tumatiri da masu harkar kayan gwari da sun zo abin da suke fara yi jirkice abin a tsatsince waɗanda suke gwala gwaji a tsintsince marasa kyau domin an basu a tare waɗannan marasa kyan za su harbi waɗannan masu kyan kafin gari ya waye sai kaga kwandon tumatirin ka gaba ɗaya ya nike ya riɓe ya zagwanye kun ga ashe kenan tsintsince waɗanda suke marasa tarbiyya a cikin al'umma wannan muhimmi ne da faɗakar da mutane akan illar gurɓacewar tarbiyya da kuma illar da take yi wajen rusa al'umma ga baki ɗaya idan mutum tarbiyyarsa ta lalace to asara huɗu ake yi shi ya yi asara saboda bai amfana da kasancewarsa mutum ba uwarsa da ta sha wahalar ɗaukan ciki da wahalar haihuwa da wahalar shayarwa ita ma ta yi asararsa don ba zai amfane ta ba babansa da ya sha wahala auro babarsa da, cikin da aka yi da suna da komai da ya duk wahala ta tashi a banza don abin da aka haifa ba mai amfani ba ne hakanan kuma al'ummar da aka haifa mata ko garin za ka ga suna allah allah wato wannan mutum wanda yake gurɓata musu tarbiyya ko yake ɓata musu 'ya'ya ana allah allah wani bala'i ya same shi ma ya bar gurin akwai wani yana da ɗa ɗan lalatacce ne ga shan ƙwaya ga sai da kwaya ga kuma harkar kalara da daba su suke saran mutane a gari toron nan sun je faɗa sai shi ma aka sare shi sai abin ya zo da ajali sai ya mutu bayan ya mutu sai abokansa 'yan daba da 'yan kalaran suka ɗauko shi suka kawo shi gida suka aje suka tafiya su sai uban ya fita ya gaya wa mutane akwai jana'iza a gidansa dan sawana ya rasu duk mutanen unguwa suka fashe duk aka gudu ya zo ya shimfiɗa tabarma yana jiran makota su fito su zauna don za a jana'iza makota kowa ya gudu kowa yana ga asara ne ya zauna a yi jana'iza wannan yaro da dama ya damu kowa kuma duk inda aka haɗu sai ake ma juna son barka ashe yaron nan ya mutu to alhamdulillahi yaron nan ashe ya mutu ko eh to alhamdulillahi sai juna ake mutane suna taiwa juna barka da rasuwa wannan yaro mara amfani ƙarshe dai uban nan bai samu mutanen unguwa sun shigo su taya shi ko su taimaka masa wajen jana'iza wannan yaro ba sai su waɗannan yaran abokansa 'yan kalare su suka zo suka yi masa wanka waɗannan 'yan kalaren su suka yi masa sallah a cikinsu aka samu liman ya shige gaba ya ce ko a daidaita fa kai yaya ake sallar nema ana kwa ruku'u ta ai ba a ruku'u kiran sallah fa ce ai ba a kiran sallah ce to kenan so nawa ake yin kabaran ne so 20 ne ko so 30 aka ce ai so so uku ne wanda ya ce a so biyu ne aka dai samu dai aka daidaita a hudu haka suka yi masa sallah suka nemo amalanke suka saka shi a ciki suka je suka wa dan uwansu jana'iza wulakantacciyar jana'iza saboda rashin amfanin dan da, da, da, da irin cutar wadda yawa al'umma jama'a suka ki tarayya a cikin jana'izarsa kuma dama shi yasa malamai suka ce idan mutum gurɓatacce mai cutar da jama'a ya rasu to duk mutanen kirki su kau da kai daga gurin su bar gurin saboda ya zama izina a ce jana'izar sama duk mutanen kirki sun gudu to duk wanda zai koyi da shi ko ya ɗauko irin halinsa sai kaga shi ma yana tsoro domin ya gama koma wancan tun a duniya bai samu shaida mai kyau ba kun san wata ran an wuce da gawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji sahabbai sun ce kai amma mutumin nan mutumin kirki ne yana kaza yana kaza ana ta yabansa sai annabi ya ce wajabat sai aka wuce da wata gawa ta biyu sai sahabbai suka ce kai wannan waye ya rasu aka ce wani suka ce ka ai wani kam ba dama ya cuci wani ya zalunci wani ya yi da wani ya ci haƙƙin wani ya yi kaza duk wani abun tsiya ya taɓa yi sai annabi ya ce wajabat sai wani sahabi ya ce ya rasulallah me ake nufi da wajabat ne wancan an wuce da shi an masa yabo na kirki ka ce wajabat wannan an wuce da shi an masa yabo ba na kirki ba ka ce wajabat menene wajabat ma'anan fassaran wajabat ta tabbata sai ce wanda kuka yi masa yabo na kirki kuka ce mutumin kirki ne saboda ya zauna da kirki da ku to wajabat lahul jannatu aljanna ta tabbata a gare shi Allah ya karɓi shaida ku da ka mutu dama shaidan makotanka ake saurare da abokanka da iyalanka in suka ba da shaida suka ce Allah sarki mai gida mai gida ya rasu shike ka mana abinci shike ka mana sutura shike ka mana magani makota su ce Allahu akbar mutumin kirkin nan wanda da an ce jana'iza za ka gan shi da an ce rashin lafiya zai je ya duba da an ce kaza to wannan kalomin da ake ta faɗa su mala'iku suke rubutawa shi ko wannan da ya mutu kuka dinga kai amma dai wannan ya cuciwa ne to waje ballahun naru shi kuma wuta ta tabbata a kansa saboda da yana kirki ai da makota sun faɗa da yana kirki da iyalansa sun faɗa da yana kirki da waɗanda suke kusa da shi abokansa da sauran waɗanda suke kusa da shi za su faɗa don haka Allah ya karɓi ku antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne shaidun Allah a ban ƙasa wanda kuka yanke masa wuta ya tafi wutar wanda kuka yanke masa aljanna <clears throat> ya tafi aljannar saboda abin da kuka gani da idanku kuka ji da kunnanku kuka halarta da jikinku da shi kuka yi hukunci don haka Allah ya karɓi shaidarku kun ga ashe kenan rashin tarbiyya a cikin al'umma ba ƙaramin asara yake jawo al'umman ba kuma al'umma komai yawanta idan ba ta da tarbiyya ta kaɗan ne shi yasa bahaushe yake cewa da haihuwar yuyuyu ƙara ɗaɗaya ƙwaƙwara menene yuyuyu ga ka da 'ya'ya tili amma wancan ɗan ganye wancan ɗan banalin wancan ɗan kodin wancan ɗan wiwi wancan ɗan kaza duk babu na kirki kai kanka aka ce kamo ɗaya na kirki sai ka yi tunani in an ce a cikin 'ya'yan nan naka goma ko sha biyar ko ishirin wane ne na kirki guda ɗaya ka ce to ina jin da watakila in aka duba ado ya ɗan fi dama dama to ka kai da kanka ka nuna baka haifi abin arziki ba to kaga ba amfani kenan to saboda haka da a baka yuyuyu irin waɗannan marasa amfani kullun sai an kawo maka ƙara kullun kana hanyar zuwa beli an kama wane yana kurkuku wane yana wajen 'yan sanda wane ya saru wane wane ya sha ganye wane ya gidan wane ciki wane ya ɗau abin wane ya gudu kullun kana kan hanya na ka je ka saurari ƙara kullun kuma gaban ka faɗuwa yake in baka ga wane ba ko ya tafi wata taɓar gaza ya jawo maka to kaga wannan 'ya'yan su ne waɗanda ake cewa rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka bani zuriya amma mai nagarta ka bani zuriya amma mai amfani ka bani zuriya mai kyau kun ga akwai lokacin da tafiya ta hada khadiru da annabi musa ai akwai wani yaro da khadiru ya yanka shi kun san dalilin yanka shi ba fa laifiye ba yaron iyayensa ne muminai shi kuma yaron iyayen suna sonsa. sannan saboda sanda suke masa in an bar su sun tafi a haka yaron zai iya zama dalilin halakarsu sai Allah ya wa Khadiru wato wahayi tunda ya tabbata annabi ne shi ma Allah ya masa wahayi cewa ya yanka wannan yaron domin kada ya zamo asara ga iyayensa saboda haka Khadiru annabi Musa ya ga an kama yaro dan kankani an sa wuka an yanka sai ce yanzu ka kashe rai Zakiya bi gairi nafsi tsarkakakkiya kuma bai yi wani laifi ba ce ka amma ka zo da barna babba to da ya tashi ba shi amsa sai ce wannan yaron da ka gani iyayensa guda biyu muminai ne nagartattu ne Shi ne muka ji tsoron kada ya kallafa musu kafurci da girman kai domin suna son sa domin wani mutum wata uwar da wani uban ɗansu yake halakar da su sai ya zama gurɓataccen yaro kuma sai a sa masa ƙauna gurɓatacce amma ana son sa ana ƙaunarsa wannan ƙaunar sai ta sa ko an faɗi laifinsa ko an faɗi cewa bayi da kirki sai iyayen su kicin kicin su ce su ɗansu na gari ne su ɗansu mai mutunci ne su ɗansu baya laifi su ɗansu kaza kaza sai ƙarshe sai kaga ya zama dalilin halakar uwar da dalilin halakar uban to wannan aka ji tsoro aka kau da wannan yaron daga cikin wato al'umma sannan kuma lokaci guda Allah ya umarce su su je su gini su gina wata katanga da take son faduwa ita kuma katangar wani uba ne mutumin kirki yana da 'ya'ya ƙanana to lokacin ba masu amana a garin sai tattara kudinsa gaba ɗaya sai zuba a cikin akwatu sai ya rami sai ya saka akwatin a ciki sai ya ɗora katanga gini a kai haka kamar katanga ce a cikin foundation ɗin ya saka kuɗin ya ɓoye saboda 'ya'yansa in sun girma su samu abin da za su riƙe kansu da shi to sai katangar take son faduwa kun san in katanga ta fadi ai za a ce a kwashe kasar ko a ce a tayar da ita to wajen kwashe kasar ko wajen tayar da ita za a iya gano wannan kanzun wannan dukiyar da ubansu ya ɓoye musu saboda haka sai Allah ya turo annabawa biyu su zo su gina wannan katanga domin kare mutuncin wancan uba na gari da yake da 'ya'ya marayu don kada wani ya cinye musu arziki suka zo suka kama aiki ba a sa su ba ba a biya su ba ba a gayyace su ba ba a kuma yi musu godiya ba har annabi musa yake cewa to kaga wannan da ka samu iko ko ka samu dama sai mu karbi lada ka zo ka kama aiki ba a sa ka ba ba a gayyace ka ba kawai ka kama aiki kuma mun gama ba wanda ya ce mana mun gode saboda shi an masa wahayi ya zo ya wannan aikin annabi musa ya taya shi kun ga annabawa su allah yake sa ba su yi gini domin su kare martaban marayu 'ya'yan nagartattun mutane da suka faɗi suka rasu kun ga kuma akwai marayu su kuma waɗanda su kuma sana'a su talakawa ne suna yin fito ne da jirgin ruwa fito suke yi da jirgin ruwa to akwai wani sarki shi kuma ya sa boda a kan ruwan duk jirgin da ya zo zai wuce in mai kyau ne sai ya kwaci sai ce an kwaci in kai magana ce to an fi karfinka ne ko akwai wani abu da za ka iya yi ka ce a'a lalle kan ba abin da zan iya yi to sai ce to je ka an kwaci to sai Allah ya ma annabi Khadir wahayi cewa lalle wannan sarki zai iya kwace wannan jirgi na waɗannan talakawa da suke samun abinci ta hanyarsa saboda kare mutuncin talakawan nan aka ce balle wani wato ka aibanta jirgin ka balle wani abu a jiki in ka balle wannan abin in sarkin ya ganshi ballalle to ba zai ba kwace ba to shine ya balle wani abu a jikin jirgin da suka zo za su wuce jirgin ya gani sarki ya ce kai wannan ba mai kyau ba bane ku bar su wuce ma shine aka ba su suka wuce to kaga wannan duk an yi ne wannan dan a taimaki talakawa wancan dan a taimaki marayu wannan kuma dan a taimaki iyaye nagartattu kada ɗansu ya gurɓata musu tarbiyya ko kuma ya jawo dalilin halakarsu kun ga anan kenan ana nuna mana mahimmancin tarbiyya da amfaninta a cikin al'umma to malamai sun ce tarbiyya tana da ɓangarori guda uku akwai a tarbiyya al'inma'iyya inma'iyya akwai kuma al'ilajiya akwai alwiƙa'iyya al'ilajiya wato yaro ya riga ya lalace yanzu ya zami da shi shi ake kira ilajiya wato neman magani ga wanda ya gurɓace tunda ‘ya'ya uku ne akwai wanda nagartacce ne akwai kuma wanda ya ɗauko lalacewa amma bai gama lalacewa ba akwai kuma wanda ya riga ya lalace to ukun nan kowanne akwai kallon da malamai suka yi masa wanda ya lalace yana buƙatan ilaj shi magani yake nema da za a bashi na wannan hanyoyin ba da maganin nan malamai sun kasa su kashi uku kashi na farko shine ake yin irin gidajen kangararru din nan wanda ake ɗauke irin waɗannan a kai su wani guri domin a reform ɗinsu a gyara su a getta halayensu a ɗauke su tab daga cin al'umma a je a aje su a wani guri shine za ka ga da ake yin makaranta allo sai a samu 'yan mari har yanzu ana 'yan mari ko sai a ɗaura yaro a ɗaura ƙafarsa akwai wani alaran ma gwani ne ma gangaren ne gangaran kafi gwani ice wane gwani ciki falshakku ya haddace ƙur'ani ya rubuta ƙur'ani ya ma rubuta ƙur'ani ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba bai san adadin ƙur'anin da ya rubuta ba shi wannan alaran ma to idan ka zo za ka wuce za ka gaishe shi sai ce eh, gafata malam akara makalla shi kowa a gurinsa akara makallahu ne to sai almajirinsa suka tambaye shi <clears throat> cewa gafata malam kowa zai wuce sai ka ce ma akara makallahu ya ce kwarai kowa da ka gani akara makallahu ne sai idan ba a tilasta shi an ɗaure shi ba ice dalilin karatuna ice da ni kangararre ne kangararren gaske sai aka ba ubana shawara cewa in ya bani ya ce har na fara kuntukuru kun san kuntukuru irin waɗanda suke in ana kiɗa to su akwai 'yan ganga da ake cewa a gabansu ana buga ta da hagu da dama yace to har ya fara wannan ya fara bin mai kalangu yana masa kuntukuru sai aka ba ubansa shawara daure shi sai ya dauke shi ya kai shi can wata makaranta allo ya ce wa malamin buga masa mari da aka buga marin sai ya karɓi mukullin ya sa a jihu ya ce ba za a kwance shi ba sai ya rubuta ƙur'aninsa ko ya mutu a ciki ice tun da aka buga masa marin nan sai da ya shekara takwas a kafarsa sai da ya yi babbaɓu ya farfaru ya yi sare ya zo ya yi wato abin nan ya yi hadda ya yi satu ya karya takarda ya rubutu bayan ya sha fari aka kai wa uban ƙur'anin ya gani ya ce to a kwance shi ice bayan an kwance shi sai da ya koyi tafiya don ya manta yadda ake tafiya saboda tsaban mari da ya daɗe a ƙafasa sai da ya koyi tafiya sai ce to daga nan na gano ashe kowa ma aka rama kallahu ne sai in bai sha ɗauri ba Eh, ice ni ma da ba da an daure ni ba da ba zan zama akarama kallahu ba ashe kowa ma an aka daure shi akarama kallahu ne to saboda haka akwai irin wannan da ake yi na ɗauke wanda ya gurɓace a samu wani guri a je a ajiye shi ana gyaggyara ɗabi'o'insa da halayensa ana masa lacca ana masa bayani ana bashi magani ana faɗakar da shi ana cusa masa zikiri da istighfari da nuna masa rayuwa da amfaninta da sauran lissafe-lissafe waɗanda ba za su sa ya dawo ya sake gurɓacewa ba ana yin nasara irin waɗannan sannan na biyu akan ɗauke mutum daga yankinsa a mai da shi wani yanki kana da ɗan uwa a wani gari garin akwai mutanen kirki kai kuma a nan ɗanka zai lalace to kana iya ɗaukansa ka kai shi wajen yayanka ko ƙaninka ko wanka da ke wani gari da babu irin waɗannan gurɓatattun don an ci sa'a aka kai shi wannan gurin sai ka ga ya saje da mutanen gurin ya daina gurɓata wannan an ciro shi daga wani hadisi na wani ɗan ta'adda da annabi ya bamu labari ya kashe mutum casa'in da tara kuma bai ji komai ba yana neman cikon na ɗari ne ya kashe mutum casa'in da tara ka san ku inda za a ce mutum ɗaya ya kashe mutum casa'in da tara kai ka san ta'addancin da ake a garin ya ɓaci duk 'yan ta'adda ne to sai ran nan ya ji wani malami yana wa'azi sai wa'azin ya kama zuciyarsa cewa ana iya tuba ana iya daina laifi sai ya zo masallaci ya samu wani mutum kim wato yana zaune yana ta zikiri yana wuridi sai ya tambaye shi cewa ta malam na zo ne a mun bayanin tuba sai ce to faɗi irin laifin da kake ka mutum zai tuba sai ya bayani irin laifin da yake ce to ni laifi na gafata malam na kashe rai mai rai casa'in da tara a cikin carbi ɗaya ne babu adadin mutanen da ya kashe to da yake ba malami ba ne wannan sai abin ya yi masa girma ice wai wai wai wai nawa kace ice casa'in da tara ce to ya Allah zai ma gafara ka kashe mutum casa'in da tara kuma ka ce kana son gafara ice ah, yanzu gafarta malam Allah ba zai mun gafara ba ice ah, ba zai ma gafara ba ice ah, to dan me zan tsaya a casa'in da tara in cike ɗarin mana ya duba ya ga na ɗarin shine wannan a fara kakar makallahu zo da aka ya shaƙe shi ya shaƙe shi sai da ya daina numfashi ya cike ɗari da shi ya je ci gaba da ta'addancinsa sai rannan da ya ji dai yana son ya tuba dai sai je samu malami inda ya sa'a sai samu malami ka san malami akwai hankali a cikin malanta kuma akwai ilimi aƙalla ko baka da ilimi ya kamata ka zama mai hankali mutum ne ya zauna a gaban ka ya ce akara makalla na kashe 99 akwai tuba ka ce kwarai kuwa ko babu ka don kai ne cikon na ɗarin sai ka ce a ah, lalle akwai tuba eh, yi gaba kai ta istighfari don kai kanka ka tashi lafiya saboda haka ya ce to wa ya isa ya shiga tsakanin bawa da allansa ai babu ba wanda ya isa ya shiga tsakanin allah da bawa ice shawarar da zan baka wannan garin da kake ciki duk a gurɓace ake in ma ka ce ka tuba gobe komawa za ka yi domin ka shiga gari za ka ga duk masu halin ka a garin shawarar da zan baka tashi daga garin nan ka koma gari kaza su wannan garin ba a ta'addanci kowa daga mai sana'a sai mai karatu sai mai ilimi duk mutanen kirki ne to da ka shiga garin sai ka saje ka zama irinsu zama da maɗaukin kanwa kenan da ka shiga garin sai ka saje saboda haka wannan shine alheri yace shine mafita malam yace shine kawai mafita kaga akalla malam ya yi dabara guda hudu a wannan gurin dabara ta farko shi ya kubutar da kansa ba a yi ɗari da ɗaya da shi ba dabara ta biyu ya buɗe wa mutum ƙofar rahama tsakaninsa da Allah dabara ta uku ya taimaki mutanen wannan garin da ya raba su da wannan ɗan ta'addan ya tura shi wani guri dabara ta hudu ya taimake shi da in ya je wajen mutanen kirki to ba zai iya yin ta'addancin ba in ma ya yi za a hukunta shi so da haka sai ya kama hanya yana tafiya yana tafiya ya zo rabi sai kawai ya faɗi ya mutu mala'ika mutuwa aka ce ɗauki ransa a nan nan ne ajalinsa daidai ajalinsa ya yi kun san duk nan jiran ajali muke yi kawai kowa akwai ranarsa da lokacinsa don ba a nuna mana ne da ana nuna mana wani zai ga da ɗan nisa wani kuma zai ga kusa ne kowa a nan da lokaci yayi ko me kake yi ba za a jira ka gama ba abinci kake ci bacci kake tafiya kake hira kake magana kake surutu kake ashariya kake salati kake shikenan shine na ƙarshe shi sa manzo Allah ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira kai ya faɗi abu sai alheri domin kada ya zama shine na ƙarshe ka ɗunguma ashariya ɗauki ranka jama'a su ce ai da ashariya ma ya cika ita ce kalmarsa ta shahada to shi yasa ake so mutum ya iya bakinsa duk abin da za ka faɗa ka dinga tunanin ko shi ne na ƙarshe da aka ka faɗa alheri ko ka ja bakinka kai shiru shi ma alheri ne so da aka bayan ya mutu akan ɗauki rai masu ɗaukar ran nan akwai masu kai shi siman rijista a sijjin akwai masu yi masa rijista kuma a illiyin to sai mala'iku suka zo wannan suna cewa a bamu mu kai shi sijjin wannan suna cewa a bamu mu kai shi illiyin masu cewa a kai shi wuta suka ce ai bai taba abin kirki ba wannan mutumin a rayuwarsa gaba ɗaya ba abin da yake sai ta'addanci da kashe mutane kuma an samu dama ba a kai shi wuta ba su kuma na rahama suka ce aikinsa na ƙarshe za a duba aikinsa na ƙarshe shine ya tuba alamar tubansa ma ya taso ya baggarin yana mai nadama ya taho bai isa inda zai je ya gyara halayensa ba ya mutu a hanya don haka aljanna ya kamata a kai shi saboda haka ana cikin wannan tattaunawa sai Allah ya turo wani mala'ikan ice to a auna inda za shi da inda ya fito ta nan za a gane niyyarsa domin idan yana sauri yana sauri to za a samu inda za shi ɗin shi ya fi ya cimma mafi yawan tafiya ya shiga inda za shi to da aka auna tsakiya sai aka ga a tsakiya kuma ya mutu a tsakiya ya mutu don haka bai yi nan ba bai yi nan ba to Allah ta'ala da yake mai jinkan bawansa ne saboda kyakkyawan niyyarsa da nadamarsa sai Allah ya yi wa ƙasar wahayi ɗan matso da shi kaɗan shikenan sai wannan ƙasar nan ɓangaren sai aka ɗan jashi aka ɗan turo shi nan ɓarin da mala'iku suka auna sai suka ga ya ɗan shigo nan gurin da taƙi ɗaya inci ɗaya iya abin da ya shigo kenan sau da aka sai aka ce to a ba mala'ikun rahama su wuce da shi aljanna me yasa ya tsira abu biyu nadama da niyya ya yi nadama sannan ya yi niyyar bari ashe kenan ɗauke mutum da ake yi daga ga wani gari a mai da shi wani gari a lokacin da ake son a gyara masa tarbiyya wannan yana daga cikin abin da aka koya daga wannan hadisi sannan abu na uku wasu kan yi abin nan wato a sanya wa mutum wata doka da wasu ƙa'idodi kamar ka ce zo ka zauna a gabana ba inda za ka sai na sani kusan da kuma iyaye suna wannan da wuya ka tafi wasa ba tare da babanka ya sani ba kai kuma ma ba za ka tafi ba sai ka nemi izininsa sai ka ji an ce baba zan je guri kaza baba za mu je wasa to a lafiya a kawo kakwai wasan da za ku ji rauni baba za a aike ni to an aike ka ka dawo kuma da an ganka da wani yaro in ba a san shi ba sai iya su ce kai yaka ina ka samu wannan abokin kai daga ina kake dan gidan waye kai idan ba a gane dan a ce ka in ƙara ganin ka da wannan yaron kai ka ƙara shigowa lungun nan ko ka shigo unguwan nan sai a kore shi wannan ku ba sai babanka ba fa duk wani dattijo a unguwa zai iya maka tsawa zai iya maka fada zai iya rankwashinka zai iya kai ka makaranta zai iya shawa ma a maka shayi da yawa waɗanda aka yi musu shayi suna ƙanana iyayensu ma ba su sani ba saboda tsabar zumunci da haɗin kai na mutanen unguwa za ka ga an shimfiɗa tabarma an fito da abinci daga maƙota an zauna ana ci tare saboda wanda ma bai yi abinci ba a ranar shi ma ya samu ya ci abinci irin waɗannan halaye na girmama dattijai dattijai kuma suna tausaya wa yara yana daga cin abin da ya riƙe mana tarbiyya shekara da shekaru amma yanzu yara idan su ya waye idansu ya buɗe idan ba babansa ba duk wanda ya masa faɗa sai ka ga yana gunguni watakila ma ya zagi ko har wasu yaran suna cewa waɗannan fa tsofaffin fa suna fa sa mana ido fa wannan mu fa ba ma so a dinga sa mana ido wani yaro ya shigo unguwa yana cewa wai dattijan unguwa suna sa masa ido mu wannan sa idan mu yarda da shi ba mu wannan munafunci ake mana sai a je a gaya wa iyayenmu a ce mun yi kaza to a daina haka fa in ba a daina ba tsofaffin ma fa sai mu sare su to da ya sha kwaya ya bugu to kaji tsoho ya ce za a sare shi ai kaga dole ya tashi shiga gida ya ta zikiri to saboda haka waɗannan a hanyoyi guda uku da ake ilajin wanda ya riga ya gurɓace sai kuma alwiƙa'i kariya ga waɗanda ba su riga sun gurɓace ba ka haifi ɗa a zamani ko a lokaci ko a guri da gurɓatattu suka yawa to lalle abin da za ka ɗauka matakin farko shine ka ja ɗanka a jikinka akwai waɗanda suke ma yaro tarbiyya da firgita shi ko da razana shi ko da tsorata shi sai ka ga uba ya zama abin tsoro wannan ku ba tarbiyya ba ce da an ce ga baba nan sai ka ga kowa ya ruga da gudu yana neman gurin ɓuya ga baba nan ga zaki nan ga kura nan ga damusa nan kaga yara sun fita da gudu kai ga baba nan haba haba oh, ta gudu wani ya buya a can wani ya buya a can shi kuma uba ya zo ya ji gida ya yi tsit duk an gudu an buya saboda tsoronsa da ake ji sai ce ai ba dama duk tsoro na ake ji to tarbiya da tsoratarwa kawai ba ta da amfani tarbiya da soyayya da ja a jiki ta fi amfani da an ce ga baba nan lale a rugo da gudu su rungume ka suna murna baba ya dawo da irin wannan tarbiyyar tafi saboda in suna son ka za ka iya cusa musu abin da kake so in ku suna tsoron ka to gudun ka za su je su koya a wajen abokansu in ku suna son ka sai ka zauna to a nan ne aka ce uba zai amfani da matakai guda hudu wajen cusa ma 'ya'yansa kyakkyawan tarbiyya na farko ka nuna musu Allah ta'arraf ila Allah fi raha ya arifka fi shidda kuma yadda za ka nuna ma yaro Allah kakka nuna masa Allah a matsayin abin tsoro kawai ka nuna masa Allah a matsayin abin ƙauna ka ce in kai kaza Allah zai baka aljanna in kai kaza Allah zai soka in kai kaza Allah zai baka kaza ya fara sanin Allah a matsayin mai bayarwa mai gafara mai rahama mai jin kai mai tausayi mai adalci amma kana cewa ɗan kai kaza Allah zai ƙona ka baka san Allah yana da wutar jahannama ba ta fi ta girkin can zafi Babba ka ka zai kona ka zai yi gurguza ka zai fatattaka ka zai yi sai yaro ji cewa lalle Allah abun gudu ne to abin da ake so farko ya fara san Allah ya ƙaunaci Allah kuma rahamar Allah ta fara shiga ransa ya dinga yin abu dan ƙauna to daga ba kuma sai a dinga nuna masa kuma cewa akwai azaba akwai kaza shi yasa Allah da zai aiko annabi me yace masa nabbi ibadi me yace mi anni anal gafurur rahim ka je ka gaya wa bayina ni mai gafara ne mai jin kai sai kuma yace wa anna azabi huwal azabul alim kuma azaba ta ka gaya musu tana da radadi amma ce ni ka gaya musu mai rahama ne mai jin kai ka fara sanar da su rahamata da jin kai na tukunna sai ce inna rahamati sabakat gadabi rahamata ta rigayi wato fushina da azabata saboda haka wannan cusa ma yara ƙaunar Allah da san Allah da girmama Allah da kwaɗayin rahama Allah da tausayin wato da tsoron azabar Allah shine tarbiyya ta farko kada a yi ma yara tarbiyya da dodo akwai iyayen da suke cewa dodo zai kama ka in ba kai kaza ba ga donan kaga tarbiya da dodo ta maguzanci ce saboda da tun ba Allah sai ake wa yaro a tsoratar da shi da me da dodo kai ka taba ganin dodo kai kansa baban nasa kaga dodo saboda haka tarbiya da dodo maimakon Allah to yana daga cikin abin da ya kamata uba ya cusa ma 'ya'yansa san Allah sannan na biyu kissa da ba da labarai tarbiya bil kissa ka dinga yi wa ƴaƴanka labarai shi yasa da lokacin da babu labarai din sai ake mai da tatsuniyoyi a matsayin su ne labarai in ka duba duk tatsuniyar da bahaushe yake yi akwai darasi a cikinta duk tatsuniya kaga labarai ne kakiraru amma akwai darasin da ake so ka koya za a baka labarin giza da koki ƙarshe sai a ce to in dare ya tsala sai a ce da safe duk wanda ya buga sammako ya je ya kama ruwa zai tafi masallaci zai ga kiyashi yana jan jakar kuɗi so da aka sai ka ga yara ana yin asuba kowa ya tashi ya ji an kama ruwa yana neman jaka kuɗi za a ce to tafi masallaci saboda haka tarbiyya bilkisa musamman ingantattun kissoshi waɗanda suke masu darasi a ciki ana ba yara waɗannan yana zauna musu a rai uba ya zauna da 'ya'yansa yana ba su labari ko ka ɗauko wasu mutanen kirki ko ka faɗi wasu mutanen banza da abin da Allah ya musu yara suna son labarai saboda ya shigo duniya bai san me ake yi a ciki ba yana so ka sanar da shi me ake yi ya ake a zama kaza ya ake a zama kaza kuma ta irin wannan ne in ka shaƙo da 'ya'yanka za ka dinga tambayar su me kuke so ku zama a baba ni so nake in zama malam eh lalle kam kaga ko limamu ma ai malam ne kai fa ni so nake in zama likita saboda me saboda in taimakawa jama'a harkar lafiya wani ya ce ni baba so nake in zama soja wani ya ce baba so nake in zama kaza to duk wanda ya faɗi abin kirki sai ka karfafa shi ka ce to yayi kyau sai ka dage to ka san fa ba a zama kaza sai da kaza da kaza da kaza da kaza sai da ilimi sai da tarbiyya sai da ganin girman manya sai da kaza sannan ka nuna masa ta hanyar labarai duk inda ka ga tsoho da farin gemu to darajar mu ɗaya da shi ka gaishe shi kai masa ladabi kuma ka taimake shi ka nuna masa wannan ya san darajar manya domin sanin darajar manya yana daga cin abin da ke ka mutum albarka a rayuwarsa so da za ka taimaki wani tsoho ko kai masa ladabi ya ce kai dan gidan waye wannan Allah ya maka albarka yaro to baka san bakin nan wani iri bane shi yasa ake so a koya mutum ladabi da ganin girman manya kuma ka nuna masa tausayin na ƙasa kada ya zama mai cin zali kada ka ga ka girmuwa na ka rankwashe shi ko ka mare shi ko ka dake shi daga nan ake koyar zalunci a hana yaro irin su wasoso irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sammin kulbi yaminika kulmin mayalika ma idan yara za su ci abinci a tsaya a kansu a tabbatar yaro ya yi bismillah yin bismillah ɗin nan darasi ne da koyo cewa duk abin da za ka yi a rayuwarka ka yi da sunan Allah abinci ma sai an sa sunan Allah balle sauran abubuwa na rayuwa baki ɗaya duk mutumin da ya tashi ya san darajar Allah kuma duk abin da zai shiga zai shiga da sunan Allah to abin zai zama mai amfani mai albarka sannan a nuna ma ci gaban ka saboda rashin ci gaba shi yake kawo zari Sheke ke kawo wasoso sheke kawo handuma da wawura da babakere idan mutum bai saba cin gabansa ba to ko ofis ya shiga ba zai ci haƙƙinsa ba in babban mutum ya zama sai ka ga babban mutum amma mai ƙaramin hali saboda haka a koya wa mutum ci gabanka kuma kakka zubar da abinci kakkai dafe kuma sannan ka ka, ka bari sai ka tone na bakinka ka haɗiye kafin ka ƙara sannan kuma kul min mailika wa kul bi yaminika ka dinga ci da hannun dama da an ga yaro ya fito baya cin abinci da hannun dama sai a buge hannun sannan duk inda zai fita ya fita da hula in mace ce ta fita da lullubi da iyayenmu dalilin da yasa muka saba da hula ke da zini ma kai na ba hula yadda kuke dinnan ba hula mafi yawa ga sunan idan za mu fito ba hula sai an rankwashe mu duk wanda ya ganka sai dai ka ji rankwashe aka ce ina hular ka shi dan zai ma fitsari aka in baka sa hula ba sai mu koma da gudu mu ɗauko hula amma yanzu in kuka lura duk inda matasa suke kaso saba'in da biyar kansu ba hula kuma dattijai suna gani ku duba duk dattijan da ke cikin masallacin nan ku duba kansa za ku ga hula ko rawani ko rawani da hula amma ku duba matasan da ke cikin masallacin nan ku gani a duba kai duk wanda kaga kansa ba hula to ka duba za ka ga bai wuce arba'in ba ku duba da kyau ku ya kalla to me yasa hula hulan nan kuna garbata da mahimmanci hawa suna cewa ma ba sunna bace ba bid'a bace ba ma ba a ce a sa hula ba hulan nan da kuke gani abinda take karewa ba kaɗan bane ita ba hula ake duba ba al'ada da tarbiyyar kuma ku kula duk wanda kansa ba hula ɗin kuna ganin su idan aka ce za a gaisuwar sirkai za ga ya ɗauko hula to saboda me ba ka je gidan sirikinka ba hula ba tunda ka zo masallaci ma ba hula saboda yana ga can ai ana so a gan shi da mutunci sai ga nemo hula akwai wanda ma idan zai shiga wani guri ko aran hula sai yayi sai ce da Allah aramin hula ka ga zan je in gaishe da wani ashe kaga sun san hula tana ƙara mutum mai mutunci ko ba a san rashin sa hula a musulunci ba sai da bature ya zo da kowa ɗaga daga kai yaga kan bature ba hula ne jama'a suka dinga cire hulunansu amma a musulunci ibnu qayyim yace ba a taba ganin kokuwar kan annabi sallallahu alaihi wasallama ba in ba aski za a yi masa ba in dai ka gan shi ko da hula kawai ko da rawani kawai ko da hula da rawani saboda haka daga cire hula ne sai ka ga cewa bari in gaya muku a matsalar idan ka cire hula to dole ka cire babbar riga domin tare suke tafiya kuna gani ko mafi yawa yanzu waɗanda ba su da hular nan suka miƙe za ka gaba babbar riga bace a jikinsu ko wani zai tashi na cikin masu mutum biyu mu gwada misali da su kun yi tsuru-tsuru za ku ga mafi yawa ba babbar riga bace mafi yawa ba doguwar riga bace mafi yawa 'yar singileti ce to wani a sayin ne na wani abu sayin ɗinta shine asali ba rigar mu bace tunda ka cire hula dole ka cire abokiyar hular shine babbar riga da doguwar riga to da ka cire me zaka nema sai ka nemi ɗan singileti to ɗan singiletin nan kuma ta wasu mutane ne wanda addinin mu daban al'adar mu daban ɗabi'a mu daban to da ka cire yanzu kaga cewa shigarka ba irin ta limamin ku bace ba irin ta sarkinku bace ba irin ta mahaifinka bace to sai kai kokari masu rigan nan sai ka koyi al'adarsu da ka fara koyan al'adarsu shikenan sai ga irin tambarin da suke sawa a jikin rigarsu sai ga kai ma da tambarin wani ɗan rawa ko da tambarin wani mawaƙi ko tambarin wani ɗan kwallo ko wata kalma ta batsa shikenan to shi kuma kan nan da aka buɗe tun da an buɗe shi an kisa masa hula to sai a yi masa design kun ga sharrin rashin hula fara fitowa ko sai a yi masa design shine sai a yi masa irin wani irin aski akwai lokacin da 'yan hisba a jihar kano da sallah muka ce su fita su tare hanya duk ɗan musulmin da suka gani ya yi askin tsiya a kamo shi a kashi hisba a yi masa aski a ranar sai da aka wa yara 370 kwalkwabo to akwai wani matashi da aka zo masa kwalkwabo sai fashe da kuka aka ce mai ya faru ya ce dubu ishirin ya kashe wannan kan amma yanzu kiri-kiri za a masa kwalkwabo dizayin ɗin da aka wa kan da irin man da aka shafa da yadda aka karkasa sumar aka yi wani tozo a nan gaba aka yi wani kwakwantar da ita ita yanzu a dubu ishirin kuma yanzu a yi masa kwalkwabo sai yake cewa wallahi kuma dama babasa sai da ta ce masa kada yi askin nan kada ka yi askin nan ashe yan hizba za su yi masa kwalkwabo akwai wanda ba an masa kwalkwabo din ya gude cewa lawa zai zauna a garin nan ba da kwalkwabo sai su masa tafi ta dawo zai dawo to kaga ashe sa hulan nan da ana sa hula za a yi wannan askin na iskanci in ma kai ka dora ma hula kaga ba shi da amfani ashe bude hulan nan ya bude mana matsaloli masu yawan gaske a cikin al'umma sai sha shak albani a cikin tamamul minna ya ce lalle al'ada ce mai kyau ta musulmi su dinga sa hula kuma a dinga wa yara faɗa akan hula yana da muhimmanci to wannan yana daga cikin tarbiyyan wannan sannan yana daga cikin tarbiyya alwiƙa'i ka dinga nuna ma yaro illar laifuffuka da hatsarinsu a cikin al'umma da illar zama da marasa tarbiyya da kuma sa ido wannan abin da yara suke cewa ba sa son sa ido to sa idan nan yana da mahimmanci ina za ka daga ina kake waɗannan kalmomin guda biyu kar su bushe a bakinka kullum ka tambayi ɗanka ina za ka kai ya kanan ina za ka baba za ni guri kaza in ka ga ya dace ka ce to je ka maza ka dawo na baka minti sha biyar ya zama yana gaggawa ya dawo saboda ya san babansa zai neme shi amma yanzu mutum zai shigo gida ya ga ƴaƴansa ba ko ɗaya amma ba zai tambayi ina suke ba kuma in suka dawo ba zai tambaye su daga ina suke ba kawai su shigo kawai mu ce ina abinci na ta ce a bashi abincinsa kaji fa ya je maka aikin da ba kai kasa shi ba kuma ya zo ya cinye maka abinci saboda haka dole ne mu sa ido yanzu da Allah ya kawo zamani na takanoloji irin wayoyin nan ma sai kana karba na hannun 'ya'yanka kana game a ciki wayoyin nan da kuke gani ana cusa abubuwa da yawa marasa kyau a cikinsu kuma yara da 'yan mata da samari suna amfani da wayoyin nan wajen shiga guraren da ɗanka bai je ko inan ba yadda kake so amma a nan ɗaki a hannunsa a wayarsa kaɗai sai ya shiga duk da yake so a duniya ya kalla ko ya ji ko ya karanta abin da zai gurɓata masa tunani kwanan nan a kano kuna ji wani yaro ya yi ridda fa ridda allah ya taimake mu da ya dawo ina taya babansa murna babansa babban mutum ne dr bala muhammad wanda ya taɓa riƙe cibiyar addinin musulunci na wato abin nan na a daidaita sahu ko babban ɗan jarida ne wanda ya aiki a jamus shekara da shekaru kun san jarabawa in ta zo wa mutum muna masa fatan alheri da ɗansa ya dawo cikin addinin musulunci wanda wannan babban musifa ce kana da ɗa ya ce bai yadda akwai Allah ba ya yi ridda ya ban musulunci to Allah ya taimake shi wannan yaro ya dawo muna taya shi murna Allah ya tabbatar da shi a cikin addinin musulunci to kun ga yaran nan da kuke gani namu babban musifa ce in ba a tsaya an musu tarbiyya an kula da su an daidaita al'amarinsu ba to sannan akwai a tarbiyya al'inma'iyya al'inma'iyya kuma shine wanda bai lalace bai gurɓace ba shi ma ai ba haka ake barinsa sakatoto ba akwai abubuwan da ake tsara masa daki daki daki daki domin ya zama ya samu kyakkyawan tarbiyya to waɗannan ɗin ne malamai suka kasa su zuwa kashi bakwai akwai albina'ul aqadi yaya za a gina masa ingatacciyar aƙida na imani da Allah kamar da Abdullahi ɗan Abbas ya ce ina yaro sai manzo Allah ya ce min ya gulamu inni uallimuka kalimatin ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi ihfazullah yahfazka ihfazullah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka jaffa alqalam wa duwiyat suhuf wannan ita ce tarbiyya da annabi ya koya masa ice, ta'arraf ila Allah fi ya arifka fi shidda wa alam anna nasara ma'as sabari wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra wannan ita ce tarbiya mai kyau ta'arraf ila Allah fi raha ya arifka fi shidda to a koya ma yaro babbar darajar da zaka samu ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye umarnin Allah in Allah ya ce ayi kayi in ya ce a bari ka bari a masa irin wannan tarbiya din shine tarbiya a kadiya a nuna ma girman Allah a san manzan Allah da girmama manzan Allah da ƙaunar manzan Allah da bin manzan Allah da girmama matan manzan Allah da 'ya'yan manzan Allah da jikokin manzan Allah da sahabban manzan Allah da malamai da iyaye da dattijai duk a cusa ma yaro ya dinga ganin waɗannan da kima da daraja da mutunci sannan sai mataki na biyu su imani da ranar lahira imani da komai a cusa ma yaro sai albina'ul ibadi a gina masa san ibada ka dinga kama hannunsa kuna tafiya masallaci domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarci yaranku da sallah suna yan shekara bakwai kuma ku dake su in ba sa sallah in sun kai shekara goma domin da yaro ya kai shekara goma bai saba sujjada ba don sujjadan nan da muke yi tarbiya take kara mana da kusanci da Allah to idan ɗanka ya ɗan shekara bakwai kana ga bai isa sallah ba kai ka taho masallaci an kira sallah ka ba 'ya'yanka a gida suna wasa sun tashi ba sa sallah ba san girman sallah ba to ranar da za a ce zo ka lankwasa a masallaci da ya ji an kira sallah sai ransa ya ɓaci amma an ka saba tahowa da shi za ku ga abokan zamanmu suna kwasa 'ya'yansu ga baki ɗaya ranar lahadi su tafi da su wajen ibadarsu saboda su taso da wannan abin to ya kamata a ce mu ma mu dinga kwaso 'ya'yanmu duk wanda ya kai bakwai taho masallaci a zo a yi sallah tare da kai wannan sallah ɗin wato da sauran ibadu sa azumi ana koya ma yaro azumi idan ya fara wayo sahabbai sun ce muna koya mu azumi in za su yi kuka sai mu ba su abun wasa ya shagaltar da su har zuwa lokacin da za a sha ruwa na uku albina'ul ilmi gina ma yaro ilimi menene ilimi a kai shi makaranta ya koyi ƙur'ani da farko domin ƙur'ani in ya fara zama a zuciyarka duk abin da za ka karanta a duniya ba zai cuce ka ba ƙur'ani shine matakin farko a koya ma yaro ƙur'ani in Allah ya sa ya yi sauka ko ya yi laushi ko ya yi satu ko ya yi zuku ko ya yi hadda to duk abin da za ka sa shi ya je yi sannan a koya masa islamiyya karatun islamiyya ahalari ƙawa'idi ashmawi iziya risala muktasar littafan aƙida da na ibada da na mu'amala a koya masa wannan sannan a sa shi a makarantar zamani domin ya taso yana da tarbiyya ta ilimin addini kuma ya samu ilimin sana'a shi wannan ilimin sana'a ce ko ya zama injiniya ya je yana gyaran mota ko ya zama likita ko ya zama mai awon fitsari muna yin fitsari muna bashi ya auna ya ga me a ciki kaga ai ya taimake mu tunda mun yi fitsari mun kai masa mu yi kashi mu kai masa ya gwada ji me a cikin kashin nan akwai wani abu da ya cuci liman ko waye ko waye ya baka shawara kaga ya ce ci rayuwarka waɗannan suna da amfani in ta ka bata da lafiya akwai likita mace kaga akwai sauki ba za a kwance namiji ba zai kwance wa mata ka zani ba kana kallo kuma ka biya shi ina ake wannan in ba a harkar lafiya ba ka je da mataka a ce tana da rashin lafiya amma a gabanta ne sai an kwance zani an cire wando likita ya taba gabanta kuma dole ka haƙura a yi don kai ba ka iya ba kuma yakka ba ta iya ba dole ne ka bari wani ya yi kuma ka biya shi kuma ka ce likita na gode sannan akwai albina'ul khuluqi gina ɗabi'a wajibi a gina wa mutane ɗabi'a mai kyau ɗabi'o'i masu kyau da halaye masu kyau tun kana yaro a nuna maka illa ƙarya a gaya maka mai ƙarya ɗan wuta ƙarya zagin Allah eh? mai ƙarya ko a ruwa gumi yake yi ramin ƙarya ƙurarre ne ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya saboda illa ƙarya ba haushe faca yake a tsina uwan mai ƙarya ita kanta uwar da ta haifi mai ƙarya tsine mata ake abu ya ɓaci ashe kaga illar ƙarya da mahimmancin gaskiya tun mutum yana yaro ka a koya masa ƙarya a koya masa amana da tausayi da zumunci da girmama iyaye da girmama maƙota da zumunta da kyauta da jarumta duk wani hali da aka san zai amfane ka a gaba a yi maka tarbiyyarsa kana yaro sannan akwai albina'ul jismi kada a bar yaro ya dinga zama sakato lakato wakato kullun shi kawai sai dai a sha inuwa kasala da hutu da mutuwar jiki da zaman inuwa biyu ɗauke shi ku tafi gona yi masa yan gayauna ake kiranta ko ɗan yankan matasa ana kiranta gayauna ko a ce tun yana yaro yana ƙarami a ɗan ware masa kunya goma a ce gashi nan naka ne maza ja fatanya saboda gadon bayansa ya kwari kai ya zama lalatacce sai dai ya ci tuwo kawai ya bacci a fara aiki da shi a fara koya masa ayyukan wahala in kai magini ne ɗauke shi ku tafi ya fara ƙasa in kai makeri da ɗauke shi ya fara maka zuga zigi in wanki kake ɗauke shi ya dinga guga shigar da shi cikin aikin sana'a tun yana karami idan yaro ya kai wani shekaru baya sana'a to sai kaga ko an ce ya zo ya sana'a sai ce shi ya zai wannan sana'ar amma tun yana yaro lankwasa shi ya saba da sana'a gidansu in kai wanzami ne ɗauke shi ku tafi da shi ya ga yadda ake aski wata ran in ka dan samu hutu ya ce kai ka san waɗanda nake wa aski eh, to jijjik ka kai musu aski kaga ya saba da sana'a gidansu to waɗannan su ne albina'ul jismi kada a ban mutum ya zama mai kasala mai shakwaf shakwaf mai rakwaf rakwaf mara amfani mai mutuwar jiki mai kasala mai zaman banza mai zaman inuwa biyu mai zaman ɗumama benci inuwa gabas in ta kare a koma ta yamma ana hira to dole kaga a fara sata tunda ana jin yunwa ba sana'a ba aikin yi kazar gidan wani ta fito sai a yayyafa mata ruwa a lullube ta da buhu shikenan sai sai sai sai lahira albina'u sihi sannan gini na gaba shine ginin lafiya dole a kiyaye daga dukkan abin da aka san zai gurɓata lafiya kiwon lafiya yana da mahimmanci akan irin abincin da za a ci da irin iskar da za a zauna da tsafta da sauran abubuwa da suka shafi gida dole a koya ma yaro tsaftar jiki da tsaftar kaya da tsaftar guri da tsaftar gida in ya ga ubansa mai shara ne uwarsa tana shara ana tsaftace komai shi ma sai ya tashi yanzu za ku ga da duk cututtukan na da suke damun mu kaso saba'in da biyar kazanta take kawo su da Allah ya taimake mu muka fahimci amfanin tsafta za ka ga mafi yawan cututtuka nan yanzu babu su daga cikin wannan misali akwai irin su kora yanzu da wuya ka ga mai kora akwai irin su kurkunu akwai irin su makero akwai irin su lagwada da irin wasu cututtuka waɗanda gurɓataccen ruwa da barin ƙazanta da zuba shara da cin ruwan kashi su foliyo ɗin nan shan inna da ana cikin inna ce take shanya mutane ba wata inna ba ce cin kashi ne ruwan kashi da ake sha in aka daina shan ruwan kashi duk wanda zai bayan gida zai je a cikin masai sannan za a wanke hannu da sabulu kafin a ci abinci duk an daina wannan saboda haka kun ga ashe kenan gina lafiya yana da mahimmanci a, ginota. sannan akwai albina'ul mihani a gina wa mutum dogaro da kai tun kana karami a nuna maka fa ba fa ko da yaushe za a baka tuwo ba ba fa ko da yaushe za a baka ruwa ba nan fa gaba kai ma mutum zaka zama to ya ake wannan ginin sai a fara sewa yaro kaza da haka ake a ƙauye